Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ke duniya, ina za ki da mu ne. Muna amfani da wannan dama domin miƙa mu. gami da addu'a ga Sheikh Abdullah Gana kan Allah ya ji kansa da rahama ya sa aljannatin Firdaus ta zama makoma gare shi wannan dai matashin malami ne fitacce kuma sananne a ƙasar ghana wanda allah subhanahu wa ta'ala ya karɓi rayuwarsa malami ne shahararre wanda ya shura wajen bin tafarki da kuma nuni da abu tafarkin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wato kitabu wa sunna wanda allah subhanahu wa ta'ala ya karɓi rayuwarsa hakika tafiyar wannan malami wanda yake amfanar da al'umma na duniya baki daya musamman al'ummar kasar ghana hakika ana rabauta da fa'idantuwa da ilimin wannan shehin malami wanda allah ya karɓe shi ba don komi ba sai da lokacinsa ya yi muna fatan allah ubangiji ya ji kansa da rahama ya sa ta firdaus ta zama makoma gare sa kafin dai bara mu saka muku karatun malamin da wari'unsa sauran allansa yadda yake kira da abi allah da kuma yadda yake ƙoƙarin nusar da al'umma bin tafarkin sunna wannan karatunsa ne wanda yake zama kamar wata izina da yake nuni da cewa zai bar wannan gidan duniya don haka ya yi wani wa'azi kuma ya karatu akan duniya karabiwa rudin duniya da kuma rudin zamani shehin malamin nan dai ya tafi hakika ya bar al'umma cikin alhinin rashinsa da fa'idantuwa da ake da shi amma mun san muna roƙa masa Allah ya sa wato lahirar tafi masa wannan duniya ayyukan sana alkhairi ya ɗauka a mizani wayanda kuma ya kuskure Allah ya gafarta masa domin dama Allah ga rahim ne jama'a musa hankali da wannan duniya wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur al هذه dunya illa lahu wa ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا إنما مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينه وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس بئس المهاد واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح